rajab alhambali ya ce a cikin wannan littafin nasa fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaq yana bayani akan alamatu al'ilmin ilmin nafi da kuma alamatu al'ilmin rairin ghairin nafi sai ce wa ahlul ilmin nafi'i masu ilimi mai amfani kullama zadu min hadha al-ilmi duk lokacin da suka ƙara ilimi ilimin su ya ƙaru izdadu lillahi tawadu an sai su kara ma Allah tawadu domin sun san ba wayan su bane ya ba su wa khashiyatan kuma da tsoron Allah wankisaran da karyewar zuciya wa zullan kuma su kara kaskantar da kansu ga bayan Allah ga ilimin su na karuwa amma kuma suna kara kasa kasa ba su girman kai ba su jin su sun isa haka ya kamata ilimin Allah ilimi ne amfani ya gadar da mutum ya gadar ma mutum kwana ba abu salafi ɗaya daga cikin magabata ya ce yambari lil'alimi ya waje ga mai ilimi an yaba a tura ba turaba a ra'asihi ya rika zuba ƙasa a kansa tawadu rabbihi saboda tawadu ga Allah mai ilimi in dai ilimin Allah ne ilimi mai amfani to ya ɗibi ƙasa ya zuba ba kansa saboda tawadu ga Allah wato shi ba bakin komai yake ba shi bawan Allah amma mutumin da yake ƙara ilimi kuma yana ƙara girman kai kaga wannan akwai damuwa amma kullum na zo bayani nan sai na ce mana kada mu samu kalab a tsakanin izzatin nafsi da attakabbur attakabbur shay'un wa izzatin nafsi shay'un akhar la yaltaqiyani kuma mutabayinani ba su haɗu ba ɗaya suke ba al Kayyum a cikin littafin ar ya yayi wani fasali da ya kawo wasu kalmomi da suke rikitar da mutane mutane ba su bambanta tsakanin su ba ya bambanta tsakanin Al'imama da ar-ri'ata al da ar suna da bambanci al-imamatu Allah ma ya ce ka roki Allah ya baka ko ne يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما طروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذا إمامة الدين فينا أما رئاسة ما أتيك نيمي رئاسة لو تسأل الإمارة فإنك إن عطيتها عن مسألة فولي وكلت إليها أما وإن عطيتها عن غير مسألة قل من غير مسألة فأعنت عليها za a taimake ta akai sai ta tashi daga ri'ata sai ta zama imama ta zama imamatul fiqh sannan ya bambanta tsakanin al'izzatu izzatun nafsi da mai da at-takabbur akwai bambanci tsakanin izzatun nafsi da at-takabbur akwai bambanci tsakanin sanin mutuncin kai hmm? ka san mutuncin kanka ba a yi ka walakantar da kanka ba na faɗa a workshop ɗin da aka malamai ran na a kwango takardata da na gabatar na ce na gani da idona na ga wani malami yana riƙe ma ɗan siyasa jaka yin da malamin da ɗan siyasa ne shi ke riƙe mishi jaka <laughs> ya miƙo mishi sannan na ga wani shi kuma malami ne shi kuma yana riƙe ma wani alhaji jaka ina izzatun nafsi a ciki kaga babu izzatun nafsi sannan ba tawazu bane ka rika bin gidajen mutane ba tawazu ne malamin addini zai da wajen ko ina ya rika zama yana fira da mutane ba daidai ne wannan Allah Imam Jujani yi wa'azi ke kike na li fi kan qanqibad wa innama ra'aw rajulan am mawtin adh-dhull ahzama فالناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه أشقى به جرس وأدنيه ذلة إذا فاتفاق الجهل قد كان أعزما هذين أرى الناس من داناه مهان عنده yace سنه سواقنا kana da zaka san shiga cikin mutane اه اه ba ba na son shiga cikin mutane ba ne wa inna ma ra'aw rajulan an ne zulli Ya ce sun ga mutum duk wajen ƙarfin shi ni ba na shiga wajen kadalika albazu la ya'wi ila rahami haka mai wa'izi ce, a yadda za a yi shahon da shi ke da kanshi yake kira a ya ci shi zai cin mushi ya za a iya tafi wajen angulayi masu cin mushi saboda ce irin na angulu sai kamatai ta gaba za ta iya kaiwa ba ta ce garin daɗi na nesa da ko kaskanci ya kai ta nesa masa sai ta gaba za ta iya kaiwa ba ga tsutsotsi nan irin tsutsotsin nan manya-manya suna ta motsi ta ce garin daɗi na nesa kaga ya za a ce shahu ya je wajenta to wannan ba ya cikin izzatul ulama wannan kaskanci ne da walakantar da kai wannan shi na kici mishi mahana walakantar da kai zubar da mutunci malamin addini ya rika zuwa kira. kawai wani dan tasha ce kawai ya kama hannun shi ala ga ta ala aki <laughs> ne malamai <laughs> sai kama hannun malami su gaisa su su kafa wai shi duk sakin kai ne shi mutum ne mun basiti ko ayyahiyu ba daidai bane wannan wannan baya cin izzatul ulama kuma ba tawazu bane sunan wannan zubar da mutunci zubar da kai malamin addini ya zo ya zauna wajen mai shayi wancan ya dawo tasha wancan ya dawo kaza wancan duk ya dawo a zo a haɗe a teburin mai shayi shi kenan ana yi matsamin ana ce mai yana matsa ana ce malam ya matsa ana ga shi yau ba za a fasa maka kwambani. bane ah, ai ai uwar gida ta shirya mu wani abu a gida shayin kawai nake son an ji na su su warware wai malamin addini ya za a girmama addini daga irin waɗannan mutanen ya za a girmama addini a wajen daga wannan suka izzatu ana son malami ya zama aziz Allah ya bashi izza imani mujarradin imani ka zama kana da imani kana da izza walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to sannan ko bayan imani ga ilimi to kaga wannan shine so da kai kullum mu zama muna da takatsantsan game da wannan mu zama muna bambanta tsakanin me tawazu me mahana menene izzatun nafsi ne takabbur to shine sai ke cewa fa innahu kullama zada ilman bi rabbih domin mai ilimi mai amfani duk lokacin da ya ƙara ilimin sanin Allah hmm? wa ma'arifatan bihi kuma ya ƙara sanin da Allah izdada minhu khashiyatan sai ya ƙara kuma tsoron Allah wa mahabbatan da soyayyar Allah wa izdada lahu zullan sannan ya ƙara ƙarfantar da kanshi ga Allah wani kisaran kuma zuciya shi ta ƙara karewa saboda Allah maɗaukacin sarki zama mai tausayin bayi wa min alamati ilimin nafi ma ne yake daga cikin dai alamomin ilimi mai amfani annahu yadullu sahibahu ala al-harbi min ad-dunya kullum ilimi mai amfani na nuna ma mai shi ilimin mutum mai amfani ne to yana nuna masa ya guje ma duniya wa a'azamu har Riyasa wa shuhratu wal madhu mafi girman abin da ake nema a duniya ash-shahwatul khafiyya har riyasa neman shugabanci kun wannan neman shugabanci ba karamin bala'i bane duk fitinin da suke haihuwa suka haihu a ciki da rigingimin da ake a cikin sahar ahalus sunna wal jama'a a Najeriya mu kakka tsara suka rage wannan hubur ri'asa hubur ri'asa san shugabanci tabbas wata shugabanci suke nema ba addinin suke nema ya ɗaukaka ba ba sai ka ce wani da wani ba baka san su ba amma dai tabbas haka na faruwa kaga hubur ri'asan nan ba karamin fitina ba ce ni shi yasa malamai suke ta daga cin alamomin ikhlasi al-istiwa'u al-mukhlisu yastawi indahu al-maqamu bayna al-qiyadati wal-jundiyya yastawi indahu maqamu al-jundiyyati wa maqamu uh, al-qiyada yau kai ne aka ce kai ne kwamanda general kwamanda na wata bataliya ko kuma wani artillery kai ne ko wata bariki a ce kai ne kwamanda shi ke na ran nan kuma kawai a zo a ce an shirya ka ka dawo ka zama cikin rata ma in dan Allah mutum yake zai ya zauna abin da ya faru da Khalidu kenan Khalidu ana yakin ana yakin ana yakin Qadisiyya mama kai afwa ba ya mama ba eh, yarmuk ana yakin yarmuk sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce kafarai za su canfi cewa sai khalid ya shiga cikinmu muke cin nasara so da ka rubuto wasiƙa ya aika ma sayyidina khalid ya ce ya cire shi ya aika ma abin nan zai ibn al-awwa ya ce masa ya cire khalid ya naɗa shi shi yana cikin sojoji ne a zai ibn al-awwa sidna azubairu na awam ya ji kunya ya kasa miƙa makalibi ya nuna makalibi wannan wasiƙa sai da aka yi wata nasara nasara babba a ƙarƙashin kalibin wali an zo an gama sannan sai miƙa masa wasiƙa ya ce ya duba gas na wasiƙa sai na ya ce ya ɗan uwana ya aka yi tuntuni baka bani wani baka nuna min wannan wasiƙar ba ya ce wallahi ina son Allah ya cika maka hasken kai kuma na ga yanzu an kai wata gaba da ya kamata in baka wannan wasiƙa to da Khalidu aka ci gaba da yakin nan duk shawarwarin da ya kamata ya ba sabon kwamanda shi kuma an mai da cikin sojoji ba a ce ya zama mataimakin shi ba kawai cewa aka yi ya dawo cikin sojoji a daina jin sunan Khalidu amma duk da shi aka yi har aka ci nasara duk wannan nasarorin da aka samu da Halidu aka ci nasara har lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya taso ya zo duk a wannan yakin da shi aka kagen kaga bayin Allah amma san shugabancin sun ce shi ne shugaba shi ne shi ne e ni za a faɗi shi ne ke kawo duk abuwa su halaka yanzu duk wannan 'yan siyasa za su iya gane masu irin wannan abu kawai an ce mutum ba a ba shi takara ba sai ya ce wai zai yi ma kafa an gudu ran da nake karanta nake ka jiya ne ma nake karanta labarai wani a kano wai sai yama sai yama sai yama menene sunan kwankwaso wai sai ya mushi wai kafa an gudu so da ka ya je duk motocin shi ya je ya ba ya ba ya ba motocin shi da kantin din shi ba kuma zaɓar shi ko senatorial zone ɗinsa ba ne sanatan da ya fito wanda zai kara da kwankwasa to ya je ya ba shi ya ba wancan da ya kara da kwankwasa aina al-ikhlas ina ikhlasi idan Allah ake saboda a cikin sara manzo ba baka mataimakin gwamna ba tunda ba baka mataimakin gwamna ba ka je mana kuma again another day haka ake ce ma yara malaman ma'amma malaman nozili suna ma yara waka suna ce musu kuma again another day zo wani lokacin mana lokacin ka zai zo wa shuhura da neman shahara wani mada da neman yabo wa shahawatul ya jaye shi dai a yabe shi a yabe shi a yabe shi zai san yaji ji shiru kullum ya fi son a ce to shi an yi shi yabo yabo ana son shi amma ka nema in an yabe ka shi kenan kuma an yabe ka kai wannan addu'a da muka faɗe ta satin da ya wuce wudu an zalika ne ce ka ga nisantar wannan shi haɗu fi mu tiki da yin ƙoƙari wajen nisantar wannan min alamatin ilimin lafi ina cin alamomin ilimi mai amfani amma aka ga cancantar ka to shi ce bahaushe ya ce in ba a san ka ba ka a san ka amma an saka ka ballabewa in ba a san ka ba ka a san ka wato kakkar ƙalekowa a ce gani na domin hubbu zuhur ya ƙasimu zuhur mutumin da ke son a gan shi sai Allah ya balla bayan shi ba da bayan yake miƙewa ba to an balla bayan sai mu gaskiya in ba a san ka ba a san ka amma in an san ka ka ballaɗewa idan aka ce wannan matsayin ka ne ba kai ka nema ba to sai ka tsara wannan matsayin ya ka san ka bar wannan matsayin abu biyu ne hatta la yal'anaka tarihu wa yal'anaka Allah me la'anatu tarih shine tsoron mummunan abu tun a duniya shine la'anatu tarih wanda an bude shafuka za a ce kar da abin da wane ne la'anatu tarih kenan sannan kuma ga la'anatu Allah ka tuci bayan Allah ba kai musu abin da ya cancanta su ba ba ka tsara wannan matsayin ba kaga la'anar Allah ta tabbata kan mutum la'anar tarih mummuna abu To shi ne wanda ya ce min alamatul ilmin nafi fa in waqa'a shay'un min zalika idan wani abu ya faru na madahu ko na ri'ata ko na shuhura min ghairi qasdi ba kai ka nufaci haka ba wa ikhtiyarin ba kai ka zaba a cewa sai annabe ka ko a naɗa ka ba kana sahibu fi khawfin shadidin min aqibatihi ce ne shi ya zama kullum cikin tsoro yake ne tsanani a game da ne min ce game da sakamakon wannan abu za a ce an baka shugabancin mutane kaza mutane kaza sai ranar lahira sai an zo an maka a kan ya ka tafiyar da wani wani jamilu hmm? ba a ga takalmin dan noziri kaza ba ba a ga takalmi ba a ga dan kwalin wance ba ba a ga hijabin wance ba wacce ta je bayi ta je ta faɗi ita ba ta maka hisabi ba suna zariya? to sai sai an mana amma mafi yawanci muna ɗaukar abu ne mai sauki ke sa mutum ya yadda shi ya mutum ya yadda kawai shi ke ne ta sakaci wasu me kace ma'allimu ha kowa na kai to fi khawfin shadidin kenan fi aqibati min aqibati ne zai zama sakamakon karan lahira بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا mutum kullum zai rikajin tsoro in nasarori yake samu kun san na sha faɗa mana cewa jarabawa Allah kala biyu ce akwai ibtila'u tarki akwai ibtila'u tafti ibtila'u tanjinin shine ka ga na sauri na ta zuwa in kulli fajje to ka ji tsoro mai hankali idan ya ga duk abin da ya sa a gaba ko sai ta ganin buɗi ta ganin buɗi tsoro yake ji anya anya wannan ba ujjila lana ba ne ujjila lana bil aini anya ba an gaggauta mana gaban mu na lahira ba ne ne idan kuma fitina ta jarabawa jarabawa fitina ta bala'i ya ganin abubuwa wannan ya zo maka, to shi ma zama yake yi ne inda na yi Allah wani abu ne ko tartse kake ka yi tunanin yau ne kai yi Allah? kila akwai wani laifi da sama Allah to Allah na san ka ne shine sai maka wannan sakamakon a duniya shine hakkin shauka yushaquha haƙa yadda za a sa ka taka ita ma jarabawa ce jarabawa ce aka maka sarki to mai hankali haka to sai ya zama yana jin tsoron an ya kuna makarar sai ya zama makar ne na Allah makar shi ne mugunyar dubara Allah yana tara mutum ne wasu jirajin ko Allah na masa kiwon ragon layyali ko Allah na masa kiwon ɗan maraƙin sarkin bawaye haka zai rika tunani ina ganin na sauri abin da aka buɗe shi a ce an ci nasara abin da aka yi shi an ci nasara to ne hankali ne imani in yana da ilimi mai amfani to abin da zai ga haska masa kenan ba zai ya kawai ya saki jiki ya ce shi kenan ba A yi nasara ta zo mu ne kaza mu ne kaza gururi kenan mutum shiga gururi kama kanin imamu ahmadu ya kafu zalika ala nafsi kamar yadda al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya kasance yana jin makansa tsoro a kan kansa yana jin tsoro in dashi haris mihi wa bu'udi saifihi lokacin da ya kasance sunansa ya shahara wa bu'udi saifihi sannan kuma muryarsa ta yi nisa ana jinsa a ko'ina ko'ina ka tafi an ahmad da imamu ahli sunnati wal jama'a al ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a wannan fa ya faru ne bayan jarabawa al'imamu muhammad ya shiga jaraba wadda da wuya ka samu wani malamin da shiga irin a rayuwarsa sarakuna uku uku ya yi da su kowannensu ya da'i a ƙidata halkin ƙoran kowannensu na cewa alƙoranu makhlukun kuma dole malamin ya yadda in bai yadda ba lahira in an masa sauƙin gidan yari Alimamu ahmad haka Allah ya tajarraba sa da waɗannan shugabannin Allah subhanahu wata'ala ya ce ma shi ya sa ya ci wannan jarabawa to bayan ya ci wannan jarabawa kuma ke shahara ta in mutum tuba zai sai ce ya tuba yana fatan ranar lahira Alimamu ahmad ya zama masa shaida mutum yi wani zunubi sai ce ya Allah na tuba kuma ya Allah na sanya Alimamu Ahmad ya zama shaida tsakanin ni da kai haka mutane suka rika yi to al-imam sai ya ji tsoro a shi ke ai mu ne ai ya faɗi ma a wajen sai dole ne dole ne in dai yana son ya ji ci gaba to dole sai ya ambace mu ha ha ba malam shi ke wata halaka ta zo imam Ahmad zai rasu haka ta faru da shi imamu zahabi ya kawo a cikin siyar lokacin da limamu ahmad bin hanbal sai aka je cewa hatta al'an hatta al'an har yanzu idan ya dan shiga bai ba ya dawo sai ɗansa abdullahi sai tambaye shi ya ce masa "Babu me ya kake na ji kana hatta al'an ya ce wallahi iblis ne shi ɗan ne ya zo mutu yake ce ya zo ya tsaya a kaina yake cewa kafi ƙarfi na ahmad an hamdu kafi ƙarfi na han aka mutu gari ban ci nasara kanka ba yace to yanzu abin da shi yake so yi al-imamu zahabi ya ta'aliki yace yana so waye gururi ne yace habawa ne kai ka isa kai na fi karfin ka shedan shi kenan shedan ya gama da shi shedan mugun bawa ke mugun bawa shedan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu ha ai damuwa shine sai ya ce masa haka to Ahmad sai ya ce masa har yanzu har yanzu wato yana tawazu da Allah wato har wannan lahazan har wannan matsayin shekan ba ka kale ni ba iblis ba ka kale ni ba har wannan matakin da nake cikin na ƙarshen rayuwa ta sai haƙura ka kyale ni mana shi ne ke ji masa hatta al'ana hatta al'ana wannan na cikin alamomin ilimi mai amfani an ce lokaci ya yi bari mu ƙara ɗaya wa min alamati ilmin nafi'i daga cikin alamomin ilimi mai amfani an na sahibahu hula yadda ilma me shi baya zuwa ce ai mu ne mu ne masu ilimin kaza wala yafkharu bihi ala ahadin sun baya ma wani alfahari domin shi ma ai falala Allah ce Allah ya bashi to ya zaka ce ma wani alfahari wala yansibu ghayrahu ila al-jahli sannan baya danganta kawai shi jahilan banza jahilan banza haka na ji wani tunkurin jahili wanda ya sha madarar jahili jahilci ya sha ya ƙoshi ba mana illa man khalafa sunnata wa ahlaha in sun kaga sun siffanta masu ilimi mai amfani idan sun siffanta wanda jahilci sai wanda ya saba ga sunna da masu bin sunna shine suke siffanta shi da jahilci kuma shi ma suna masa za masu kyau ka duba yanzu misali da kai ne ka samu matsayin ibn taimiyya da irin ɗaukaka da ya da irin miyagun azzaliman mutanen da ya rayuwa da su daga malaman sufaye da 'yan shi'a da sauransu kana jin da kai samu matsayin wannan alkalamin naka ne za ka yi amma ka duba rudud ɗinsa da ya mutane كدوبا الرد على الإخناء هو الأخناء وانا موغم فمعنا من جدعان هذا نيوانا أموري ما تمش موغي أما قيدا الإمام من تيمية كما كان هذا الشيء أتشون وانا الرد من تيمية مثلا خلقوا لتابا من حاج السنة النبوية في نقد كلام الشيئة والقدرية هذا رد من ديما ابن المطهر الحلي رديني kai hatta waɗanda ba musulmai ba shekul islam taimiyya idan ya rubuta littafi kan ta ga yadda yake magana da su ka duba aljawabu sahih ka raddi alaman baddala dinin masih ka gani ka ga yadda yake mu'amala da mutane da yake to bayi fa innahu yatakallamu fihi ghadban lillah domin a daidai wannan lokacin idan mai ilimi mai amfani ya siffanta mai saba ma sunna da jahilci sai hushi ne dan Allah ko la ghadaba li nafsi ba kansa yake son ya more ba ba yi hushi ne dan kansa wala qasdan li rif'atiha ala ahad sannan ba nufin sa shine nuna shi madaukaki bane akan wani a'a yana yi ne a matsayin fushi dan Allah Allah aka saba mawa shine yake fushi eh. kaga annabi Musa ma ya ce mu mutanen sa innakum qaumun tajhalu kagani to daga wanda ya saba ma Allah an siffanta shi da jahilci ba ai laifi ba amma malami na Allah ya rika siffanta wasu malamai ba wasu fa malamai ne fa malamai ne sosai suna da almajirai suna da komai suna da mabiya amma kai ka dukkan su kuna ce musu jahilai ko da kun samu bambancin fahimta ko bambancin fahimtar nan tuntuna akwai shi wane ne zai zo ya ce ba za a samu bambancin fahimta ba duk wanda yake tsammanin ba za a samu tsakani ba a tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a matsaloli na fiqh to yana hauka ne wannan ai dalilin da yasa al-Imam Taymiyyah rubuta littafin sa kenan raf'ul malam anil a'immati al-a'la domin ya tabbatar da uzurora ga malamai me dalilan da suka jawo wanda dalilai ne suka jawo aka yi tsakani wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza amma mu matsala kwara ɗaya ya karama shi nan sai a jahintar da mutane a kanta a ce duk waɗanda suke waɗannan da ake ce musu jahilai da baki ɗaya kalle sai ga wasu manya-manyan malamai ne bajimai bajiman malamai ne kai haka mutu ba za ka kama su ba a game da irin hidimar da suka ma musulunci wannan baya cin alamomin ilimi mai amfani yana cin alamomin ilimi mai cutarwa mara amfani Allah ka tsare mu da zare shi ko harafi ɗaya ne ya Allah in ka san ilimin ka ba yi da amfani a wajen mu ya Allah kada ka sanar da mu wannan shine abin da ya wajaba mutum ya ga addu'a Allahumma inna na'udhuka min ilmin nafi' Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' addu'an manzo Allah sama ce kuma ne sama ya hada su Allahumma inna na'udhuka min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma'u wa 'amalin la yanfa'u in kai addu'a ba ba amsa maka ba me amfanin ka. Hmm? kayan aiki Allah bai ansa ba ne amfanin aikin ilimin da bai mutum amfani ba bai da amfani da bai da bai da amfani hmm? to kaga su ne waɗannan to wanda yake tambaya yi walaikun su wanne ne alkamal na abin nan adi ibn adi hatim shi ke da alkamal tarrita, sai al'imamul mizzi shi kuma sai ya zo ya ta hazibul kamal al'imamul mizzi malamin su ibn kafirin za ga yin al'imamul kafirin ke yabanta sosai a cikin albidaya wani haya sannan sai al'imamu zahabi shi kuma sai ya zo ya yi ne ya zo ya tarbihibu tahzib shi kuma al'imamu na hajar sai ya zo sai ya tahzibu tahzib sannan sai al'imam ibn hajar ɗin sai ya zo ya takribu tahzib mun gane? takribu tahzib al'imam ibn hajar ya tattaro abin da yake gani shine rajihi a game da mutum ya faɗa shi ya sa za ka ga yadda yake tarjamar mutane wani zubin bai wuce layi biyu layi biyu layi uku haka za ka ga yana tarjamar ta yake tarjamar rijal hmm? al-imam zahabi a fannin afrijal yana ɗaya daga cikin malaman da suka ba da gudunmuwa da tafansa suna da yawa a game da wannan ko malamin tarihi ne shi gabaki ɗaya ma kasancewar sa malamin hadisi sai ya fi shahara ma da ne ya fi shahara da tarihi ba tarihul islam ɗinsa tarihul islam wa tarajumi tarihul islami wa tarajumi mashahirin a'lami sannan ga littafinsa sa alamin nubala ga littafin sa mizanul i'tidal fi ma'arifatir rijal sannan ga littafin sa al-ibar fi akhbari man gabar. Eh? to ka gani cewa ne mhm. a'a harzaku shi ne wanda bai haihuwa makarare ka gani? eh haka shi duk suka kuma ake ce masa ina yayan to suke wadi da wanda ba a masa haihuwa da wanda 'ya'yansa suke mutuwa me bambancin su 'ya'yan ba su zama hmm? da wanda ake ba a haihuwa kwata-kwata a sakamakon a duniyance ne bambancin su tsanin da damuwa ko to to ne sai manzo ya ce musu a'a ai ba arraqub shine wanda ba a masa haihuwa ba arraqub shine wanda ɗan ba wanda ya taɓa mutuwa gani kaga manzo sama ba arraqub bane ɗan manzo sama din rasuwa suke ko sai ya ce kawai ta zauna ta zauna a bayanta ita ma ba da daɗe ba kuma ta bi shi na na fatima radiyallahu anha نعم عمر هذا هذا مبايك هنا شيء بقى شيء بني فسرة تبعي بلقب غاية فتاقو ban ji ba duka ma ila ba irin na ba ne ba irin na ba ne ko talatin da biyar mu gani ba wa kalawa kawuna ka yawwa to mu je yanzu ka fara fitowa da shi kanawa a tarihi da kai ba irin na kaga wajen ne na wajen وقال أسلم كان عمر يصوم الدهر نعم Ne kake tambaye shi shagada umaru siyama qabla an yamuta bi amaini illa yawmal adha wa yawmal fitr aw fi safar yana rayuwar shi yana azumin shekara gabaki baki daya la sama la sama man sama dahara ba to to shine ne a ga fassarar nan a ce kanar umar su mujara eh? akwai abubuwa da yawa da wasu sahabbai suke yi za ka samu hadisi ya zaba musu shi ne alimamin taimiyya ai a cikin rabbul malam yake ce maka ko dai na farko hadisin bai je zuwa gare su ba kowane sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya haddace hadisan manzo sama duka gabaki daya ka fahimta ko kuma sayyidina ko kuma zai iya yiwa yana da wata fassara da ya bada ta daba ga nassin ya je gare shi amma sai ce ba haka ake nufi ba kai ne baka fahimta ba abu kaza ake nufi misali da na isha radiyallahu ta'ala anha ita bai ta yadda cewa idan mutum ya mutu aka masa kuka za a masa azaba ba yin kukan nan hmm, hmm, wayo Allah mun shiga uku maganganu ne na banta ba manzo Allah sai ya tabbatar a hadisi sahihi cewa idan mutum za ya mutu kai masa irin wannan kukan za a masa azaba ba ina na shi sai ta ce a a ta ce ba haka ake nufi ba ta ce Allah ta'ala ya ce wala tajiru waziratun wujar ukhra sai ta ce idza awsa bihi aw biha idza awsa niyahati idan shi wasiya yace idan ya mutu a masa wannan kukan shine za a masa azaba amma dan mutum ya mutu wani ya masa kuka ba shi ya cinye mishi ba to dan me za a mishi azaba sai ta kafa hujja da wala taziru waziratun wizra ukhra kaga hadisi ya kai gare ta amma me sai ta ce me sai ta tawili sannan kuma daga cikin irin wannan misalin da ya isha radiyallahu ta'ala anha aka ce dakhalat imra'atun an-nar fi hirrati hiya habatatha wa lam tut'imha wa lam tatrukha ta'kulu min khushash al-ardi hatta matat wa lam tatrukha ta'kulu min khushash al-ardi hatta matat khushash abubuwan kasa ko irin su kadangare irin su bera na na ita zai ce a'a fi inna Allah ghaniyun an ta'zibil mar'ati muslimati li ajli hirrati ce ma jabban za ma jabban za ce Allah zai mutu azaba saboda ita ce dama hiya ya yace mushrika ce wannan ba wai ba wai ba wai majar da ta hana cin abinci ba ne. aka aka shigar da ita wuta saboda ita Shi ne a shek yusuf al-qardawi a wani littafin zai ke cewa farahim Allah ummal mu'minina wa radiya anha law ashat fi asrina shi da da da da na na shi za ta rayu a zamanin mu da tura suke rajin kara dan al kara dabba yace yace lama qalat hada al-qawla shi da bata faɗi wannan maganar ba turawa da suke kara dabbobi sai wasu su zanga-zanga zangawai a new york wai sun yi zanga zangawai akwai maguna guda dubu bakwai wai ba su da wajen kwana suna musu zanga wai suna zanga-zanga majalisar ɗinkin duniya ta saman musu da wajen kwana wannan mutanen ga falallu to kaga irin wannan yanzu da zai iya yiwuwa sai na Umar allahu ta'ala an bai ga wancan hadisi ba ko kuma ya gan shi amma shi a wajensa ba dilala a ciki ba ana nuna cewa ka azumin ba ne ba da wata ma'ana ba. ka fahimta? to shi ne wannan kamar misalin ne ai manzan da su sama ai ya ce duk wanda ya soke alkur'ani ƙasa da kwana uku ko ya ce lamta ƙahu ba zai bai fahimci alkur'ani ba Ka ga lamta lam ko kira biyu? lamta yafqahu bai fahimci alkur'ani ba qur'ani bai yadda a karanta shi a haka ba. qur'ani ya hana a sauke shi ƙasa da kwana uku ko lam yafqahu ana nufin la yafqahu ba zai fahimce shi ba amma an samu riwayi a ta akwai sahabban da suke sauka kwana daya na usman da ci gaba na Usman ibn Affan ya taba karanta alqur'ani yi wuce daya wutiri da sauka daya wuce riraka dama daga cin fikinsa akwai wa kana yara kiyamar laili bai raka a yana ganin mutum zai iya raka a ɗaya a matsayin kiyamar lailinsa ka shi kawai kaga burbur da damuwa wace raka a ɗaya ke ka zauna ka talla ne a ce subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus rabbi mala'ikatu rabbi kai ta mun zazzara ido kai kadi a ɗaki kuma raka a ɗaya kai to sayyidina Usman duk sa ne wannan to da ya tabbata sayyidina Usman ibn Affan yana sauke alqur'ani a kwana daya to manzon sana ya ce duk wanda ya sauke shi kasa da kwana uku kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ko kuma bai ma gane abin da qur'ani ke nufi ba to to sai malamai sai su ba da uzuri sai su ce ko dai ya kasance ba su ga hadisin ba yawon ba dole ba ne su gani duka ko kuma su zama suna da wata fassara da suka yi misali na uku ya fi uku ko hadisin tumatu'i tumatu'in aikin hajji eh, laraba tun kafin zuwan musulunci sun tsani yin umara a watannin aikin hajji suna da wani karin magana wai suke suke cewa إذا أظن إذا جاء الأثر وغاب الجبر وانصرف سفر فمن اعتمر آه، فمن اعتمر آه، فمن اعتمر فيه قد اعتمر إيه، سوسنا ان با عين دي عمراء ايكن حج اتشن وتن ايكن حج وتن ايكن حج su ne a shawwal qadati zulhijja to kuma sai manzo sama yazo ya ce a koma a umara cikin aikin haji haka kuma manzo sama yi kuma ya umarci sahabbansa su ta mace to amma duk da haka an samu wasu sahabbai suna ba da fatawa cewa mutum ba zai tamattuyi ba akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Usman akwai sayyidina Az-Zubair Al-Awwa Abdullah ibn Zubair afwan suna ganin cewa mutum ba zai tamattu'i ba shi ne ai eh, wannan sahabi tabi'i ya je ya zo ya tambayi sai na abdullahi na abbas wani irin aikin hajji zai ya ce zai tamattu'i ko ya je ya ce kan ta mafaki wani mutum ya zo ya tsaya a kansa yana ce masa hajjun mabuhun wa mut'atun mutaqabbala da ya tashi bacci ya faɗa masa ibn abdullahi na abbas na abdullahi ibn abbas ya ce Allahu akbar سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم مخارجين وانا سوداك أزرين kenan. سوداك با ba wani abin da ya taba abin nan ɗinsu babu wani mutum kwara ce wajibi ne yana cin aƙida a hadu sunna wa jama'a a matsayin ka ɗaya daga ciki ka ƙudurta a zuciyarka cewa babu wani daga cikin malamai na Allah malamai ma ba ne a kai ga matsayin atba'u tabi'in a kai matsayin attabi'un a kai matsayin as-sahaba ba wani wanda zai ta'ammudi da gangan ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune al-imam ibn taymiya ya ba su waɗannan asbab din guda goma in mutum ya karanta wannan littafin na raf'ul malam min a'immatul alam zai gani muna fatan za mu karanta shi ana raf'ul malam min a'immatul alam littafi ne mai muhimmanci ana da kishin ruwa irin su a wannan lokacin namu wajen mu'amala da magabatanmu ya kamata mai mu'amala da su magabatanmu an ce magabata ba sai na cancanci ba hannun nan kusa-kusa bai kamata ka ɗauko wani malami daga cikin malamai na Allah wanda an masa shaida malami ne na Allah mai tsoron Allah in ka ga ya aikata wani abu ka rika shaharar kana yaɗa wannan abin kana nuna kai ka zaye ka zaye ka zama kana iltimasul ma'ajir lahu ka neman musu uzuri kai ma in ka neman musu uzuri in bayan ka in sun zo sai su neman maka uzuri domin man radda hudda alai wa man da kalan nasu na kado in kai raddi kai ma za a maka raddi ka'ida ce wannan in ka rika sukan mutane kai ma za a soke ka Allah shi mu ke mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh